Foto na goma sha biyar Ubangiji ya umarci sojojin Gideon su gangara a wani kogi na ruwa. Akwai wannan labari a cikin littafin alkalawa Sura bakwai aya ɗaya zuwa bakwai. A wannan lokaci, maƙiyan Isra'ilawa wato Madayanawa suka gama ƙarfi da wata al'umma suka zama babban rundunar yaƙi. suka shiga Kana'ana domin su yi yaƙi da Isra'ilawa. Gideon ya tattara dukan jama'a da ke wurinsa su shirya zuwa yaƙi. Isra'ila ba su da yawa ko kusa da abokan gabarsu, amma Allah ya ce ma Gideon, Jama'a da ke tare da kai sun yi mani yawa, ba ni so Isra'ilawa su yi fahariya kaina cewa su suka ceci kansu da kansu. idan suka yi nasara ga yaƙi, ina so su sani da ikon Allah ne ya sa haka nan. Ubangiji ya ci gaba da ce ma Gideon, faɗa ma shojawa da sauran jama'a, dukan wanda ke jin tsoron yaƙi to ya komawar shi gida. Sa'an da Gideon ya faɗi hakan ga, mutane da yawa suka koma gida, amma Allah ya ce ma Gideon, har yanzu jama'ar da ke tare da kai sun yi mani yawa, ka gangara da su wajen ruwa, can zan nuna maka waɗanda za su tafi tare da kai. Sai Gideon ya tafi da jama'ar shi su sha ruwa. Allah ya ce ma Gideon, Ka dube su da kyau, dukkan waɗanda suka sha ruwa da harshensu kuma ba su durƙusa ba, su ne za ka zaɓa. Gideon ya dibe su da kyau, waɗanda Allah ya umarce shi ya zaɓa. da ya ƙare wannan ya samu mutum ɗari uku, waɗannan mutane kima ne ƙwarai bisa ga abokan gabasu madayyanawa, amma Ubangiji ya ce Magidiyan, tare da mutanen nan ɗari uku da na zaɓa zan baka nasara bisa ga madayyanawa.